a yau litinin ne kungiyar masu gasa biredi da ke jihar borno za su dakatar da gasa biredi har na kwanaki uku a wani mataki na nuna gwamnati irin matsalolin da suka shiga musamman ma na hawa hawan kayayyakin gasa biredi. wannan kungiya na masu gasa biredi sun ce sun ɗauki wannan matakin ne don nunawa jama'a cewa suna shirin ƙara kuɗin biredi gaba ɗaya sakataren kungiyar masu gasa biredi malam bukar mustapha ya shaida a murya amurka cewa suna fuskantar matsaloli da dama musamman ma na kayayyakin gasa biredi yadda ya tashi goron zabi kuma tamkar ma suna gasa wannan biredi ne kawai amma ba dan riba ba da haka ne suka gudanar da wani taro da haka ne suka gudanar da wani taro don ɗaukan wannan mataki na dakatar da gasa biredin har na kwanaki uku wanda za a soma daga yau litinin har zuwa ranar laraba ga ma dai ƙarin bayanin da sakataren ƙungiyar masu gasa biredin wato malam bukar mustapha ya min kamar haka muna ba al'umman borno hakuri akan za mu tafi hutun kwana uku domin yanayin kayayyaki da suka yi tsada muna so mu tsakanin mu mu zo na mu shawarwari akan yadda za mu fito da sabon farashi a jihar borno za ku dakatar da gasa biredi ne har na kwanaki uku kuma yajin aiki ne za ku tafi ne a ba yajin aiki bane za mu dakatar da gasa biredi na kwana uku dan wanda mai kawo haka okay muna so ne mu fita da sabon farashi amma kuma biredi da yake cikin kasuwa muna so ya kare mu fita da wannan biredi da za mu fita mu fita da tsari mai kyau da farashi da ya fito kuma a ce biredin da ingantacce akan cewa eh wannan farashin da aka sayi biredi hakan ya dace shi yasa muka yi haka to kamar me yasa za ku dauki matakin dakatar da gasa biredi har tsawon kwana uku saboda kuna so ku yi karin kuɗi amma abin da ake yin biredi wanda ake biredi ba wanda farashin sa bai karu bai karu ba kowane abu kayansa ya karu yawanci yan uwan a cikin masu yin aikin biredi yanzu wani sun fita ma a cikin kasuwancin domin abin da ake ba fita kaban kuyi la'akari da ganin cewa mutane kusan duk duniya biredi shine abincin jam kusan ko ina na cin wannan biredi a faɗin duniya gaba ɗaya kowa daidai da irin yanda yadda yake nasa ku yi dai cewa idan kuka dakatar da gasa wannan biredi na kwanaki uku ganin yadda ake da jama'a cikin maiduguri zai kawo matsala eh to bare kawo matsala ba insha Allah muna dai ba wa mutane hakuri akan wannan wannan abin muke gudun shi shine muka bada hakuri abin ma ba mu so mu bane mu ma yan kasa ne yau in kana sayan siga ka san bayan da kake saya kake abin nan kana sayan fulawa bayan da ka saba saya bane to abubuwan ba sun rayu mu bane mu ma abin yazo ya zama mana dole ne mu yi hakuri muna ba jama'a masu amfani da wannan abu su yi hakuri to koya masu saran wannan biredi da kuma masu cin biredin nan suka ji wannan sanarwar salamu alaikum baba goni tijani ne kira ɗaya daga cikin masu saran biredi ko ina kuke kaiwa kun sara eh to mun sara dai muna kaiwa kasuwan kauye ne to amma yanzu gashi sun ce mana yanzu nan da kwana uku za a yi aikin nan kazan kwanan nan da zuwa kwanaki uku nan matsala zai zo shiga tsakanin kuna ganin jama'a za su shiga wani hali game da rashin wannan biredi ko kuwa kuke gani eh to shiga kam za su shiga amma wayanda muna so da ya nan da lokacin da wayanda muka kai musu din jan Allah ya raba zai kasa a wajen su din ba kamun nan da kwana uku din eh, eh ya suna malamin eh, sunana Hassan Jaja to a gaskiya dai babu yanda za mu yi amma kuma ka san duk wani abin da ake so in aka ce za a tsara shi to ai muna so a ce an tsara shi duk da ma dai ba ma son a ce farashi da ya dinga hawa amma kuma Allah dai ya kawo yanda za a yi kuma farashin ma ya sauka ya zama yanda mu ma za mu ji daɗin saye ba za mu wahala wurin saye ba wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayani game da matakin da kungiyar masu gasa biredi suka ɗauka na dakatar da gasa biredi har na tsawon kwanaki uku wurin daga bisani su fito da sabuwar farashi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya